inda ya ce na farin cikin shaida muku cewa a yau alhamis kungiyoyin kwadago na najeriya da gwamnatin tarayya sun amince da mafi karancin albashi wato wani ƙari akan naira dubu da biyu a matsayin mafi karancin albashi sabon mafi karancin albashin da ake sa ran shugaban kasa zai gabatar wa majalisar dokokin tarayya shine naira dubu saba'in hakan na zuwa ne bayan kwashe tsawon lokaci ana takaddama tsakanin 'yan kwadago da gwamnatin tarayyar game da sabon mafi karanci albashi ga ma'aikata wannan dai ya gaza albashi mafi kankanta da kungiyoyin kwadagon suka gabatar da naira 250 to dangane da wannan batu shugabannin kungiyoyin kwadago na nlc sun sanar da amincewarsu da naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi ga ma'aikatan najeriya shugaban kasa bola ahmad tinubu ne ya amince da sabon albashin a ganawarsa da wakilan kungiyoyin kwadagon a ranar alhamis hakan na zuwa ne bayan shafe tsawon lokaci ana takazzama tsakanin kungiyoyin kwadago da gwamnatin tarayya game da sabon mafi karancin albashin shugaban kungiyar kwadago ta nlc joe ajero ya ce sun amince da tayin naira dubu saba'in saboda akwai abubuwa da ke kunshe da ya kira na karfafa gwiwa kungiyar ta ce abin da ya kara karfafa mata gwiwa na amincewa da tayin shine alkawalin da shugaban kasa ya dauka na sake duba albashin duk bayan shekaru uku a maimakon shekaru biyar kamar yadda mataimakin shugaban kabiru adamu manjibir ya shaida manema labarai a fadar shugaban kasa sannan gwamnati za ta bayar da manyan bas-bas masu daukar mutum 100 waɗanda za su rage wa ma'aikata wahalar tafiye-tafiye a cewar sa tun bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin bola tinubu ta yi ta shiga takun saka da kungiyoyin kwadugu wanda suka nemi karin albashi da ya zarta kaso 300 cikin 100 sakamakon tsadar rayuwa da janye tallafin da ya jefa 'yan najeriya a cikin tasko to a nan ma shugabannin shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar kwadugo ta ƙasa nlc joy ajero ya ce sun amince da naira 70,000 ne a matsayin mafi karancin albashi saboda wasu alƙawura na daban da shugaban kasa bola tinubu ya yi musu da suke magana a ranar alhamis jim kaɗan bayan gana wasu da shugaban abuja shugabannin ƙungiyoyin kwadagon sun tabbatar da cewa sun karbi tayin gwamnati ne saboda ta ce za ta rika sake duba albashin duk bayan shekaru uku a maimakon biyar abinda aka sanar game da karin mafi karancin albashin shine dubu saba'in amma abincin daɗi akan hakan shine za mu rika jira ba za mu rika jira har sai bayan shekaru biyar ba kafin a sake duba shi a cewar mr ajero wannan daya ne daga cikin dalilan da ya sa muka amince da shi ya kara da cewa sun yi wa shugaban kasar batun zanga-zangar ma'aikatan jami'o'i na najeriya karkashin ƙungiyoyin sanu da nasu da ke neman a biya su albashin watannin da gwamnati ta rike musu wannan abin kuma shine batun sanu da nasu da sauransu musamman ma abin da kwamishinan 'yan sandan abuja ya yi musu mun faɗa wa shugaban ƙasa kuma mun nemi da a kawo ƙarshen matsalar inda ya nemi hukumomin da abin ya shafa su tsara yadda za a biya ma'aikatan a cewarsa nan kuma fitattun ɗan siyasa na jam'iyyar apc abdulbajid dan bilki kwamanda ya bayyana cewa cin zarafin da aka yi masa ba zai sa ya daina tsage gaskiya ba musamman ma ga 'yan siyasa musamman ma ga 'yan jam'iyyarsa dan mulki kwamanda ya kuma musanta ko karyata gwamnatin kaduna da ke nisanta gwamna sani da wani bidiyon cin zarafi da aka yi wa dan siyasar akan sukan gwamnan a hirarsa ta musamman da jaridar aminiya a kan lamarin dan mulki kwamanda ya ce ina nan ba zan canza ba kuma wannan abin da ya faru gare ni wallahi kamar an yi min allura ne ya ci gaba da cewa ko kafin a yi masa wannan aika-aika da sama da mako guda an sanar da ni mutanen gwamnati na nema na domin su ci mutunci na ni ne na uku da suka yi wa hakan ya ci gaba da cewar a matsayinsa na wanda ya tallafa uba sani da jam'iyyar apc da sauran 'yan takararta har suka kafa gwamnati a matakai daban-daban yana da haƙƙi na yi musu gyara duk inda ya ga sun yi kuskure a wani faifan bidiyon da ya kara ɗaya gari an ga wasu mutane sun tsare ɗan siyasar a cikin dare da ankwa a hannunsa inda suka rika yi masa hantararsa suna masa bulala saboda a cewarsu ya zagi gwamnan kaduna a cikin hira da jaridar aminiya ta yi da shi dan bilki kwamanda ya fede biri har wutsiya game da abin da ya faru da shi da inda ya samo asali da kuma inda aka kwana a nan kuma rundunar sojin haɗin gwiwa mai yaƙi da boko haram a yankin ko a tafkin chadi ta ce mayakan kungiyar tare da iyalansu kusan su 263 ne suka mika wuya ga sojojinta da ke aiki a yankin na tafkin chadi a cikin wata sanarwa da kakakin rundunar laftanar kanar abubakar abdullahi ya fitar ya ce 'yan kungiyar sun fara rububin mika wuya ne daga ranar 11 ga watan yulin da muke ciki sa'ilin da wasu mutum biyar suka miƙa wuya ga sojoji a garin wulgo da ke kan iyakan najeriya da kamaru a ranar ne kuma wasu 'yan kungiyar su 19 suka miƙa wuya a wani ƙauye da ke yankin arewa mai nisa na jamhuriyar kamaru cikin waɗanda suka miƙa wuyar akwai mata da ƙananan yara da kuma matasa kamar yadda sanarwar ta yi bayani sojojin sun ce a ranar 15 ga watan yulin da muke ciki wasu karin mutum 200 da suka hada da matasa 20 da mata 40 da kananan yara 42 ne suka mika wuya da yankin wato a yankin arewa mai nisa na kamarin binciken farko ya gano cewa waɗanda suka mika wuyan 'yan najeriya da kamar ne kamar yadda sanarwar ta yi karin haske tana mai cewa an mika 'yan najeriya daga cikinsu hannun sojojin rundunar operation haɗin kai domin ɗaukar mataki na gaba a nan kuma wani soja mai makamin kofur ya gamu da ajalinsa bayan da 'yan bindiga suka bude masa wuta har lahira a gonarsa da ke jihar plateau 'yan bindigar sun sace bindigar kofur florin show lukman bayan da suka bindige shi a lokacin da ya je aiki a gonarsa lamarin ya faru ne a ƙauyen kamfani zurak da ke masarautar bashar a cewar majiyar jaridar aminiya majiyar ta kara da cewa kofar fulani shole kuma ya samu izini daga kwamandansa domin fita daga sansanin soji zuwa harkokinsa na kashin kansa kenan kuma uwar kungiyar 'yan kabilar ibo ohina ibo ta umarci 'ya'yanta a fadin najeriya da su kaula cewa zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa da ake shirin yi a watan agusta wata sanarwa da mazi okechukwu esegozuru ya fitar a ranar talata ta ce kungiyar oinaze ndibo ta gargaɗi masu zanga-zangar ya bayyana cewa tsawon tarihi 'yan kabilar iban ne suka fi shan wahala bayan duk wata gagarumar zanga-zanga a fadin najeriya inda suke asarar rayuka da dukiyoyinsu a fadin kasar sanarwar ta ce na farko dai kalubalen tsaro da ake fama da shi a yankin kudu maso gabas zai hana gudanar da zanga-zangar a cikin aminci saboda haka duk wata zanga-zanga da aka shirya yi a yankin kudu maso gabas an soke ta kuma ibo ba za su shiga ba zogozoro ya kara da cewa zanga-zangar za ta kara ta'azzara matsalolin tsaro da ake fama da su a yankin kudu maso gabas sa'an nan za ta ba da dama ga masu aikata laifuffuka da makiyan al'ummar ibo su yi amfani da zanga-zangar wajen haifar da rudani. ita nan kuma jami'an hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea sun kama kwalaben kodin har miliyan 1,229,400 a cikin wasu kwantenoni bakwai a tashar jiragen ruwa ta one da ke birnin fatakwal a cikin wata sanarwa da kakakin hukumar femi baba femi ya fitar ya ce an yi kiyasin kudin kodin din ya kai fiye da naira biliyan 9 da miliyan 800 kamin da yana zuwa ne kasa da makonni uku da jami'an hukumar suka kama wasu kwalaban kodin fiye da miliyan guda a birnin na fatakwal kamin na daga cikin jerin samamin da jami'an hukumar ke kaddamarwa akan tashoshin jiragen ruwan kasan nan da nufin kakkaɓe safarar kwaya a tashoshin jiragen wato a tashoshin jiragen ruwan hukumar ta ce bincikenta ya gano cewa an shigar da kwalaban kodin ne daga kasar indiya a nan kuma gwamnatin tarayya na shirin gabatar da sabon tsarin karatu ga dukkanin makarantun sakandare a fadin najeriya nan da watan satumba mai zuwa ministan ilimi farfesa tahir mamman shine ya sanar da hakan ga hukumar shirya jarabawar shiga manyan makarantu na gaba da sakandare jam a cewarsa muna aiki tukuru domin tabbatar da cewa an gabatar da sabon tsarin karatu na makarantun sakandare a watan satumba. tahir mamman ya yi nuni da cewa an fara aikin ne a shekarar da ta gabata kuma za a gudanar da taron masu ruwa da tsaki a ranar 6 ga watan agusta mai kamawa akan sabon tsarin karatun za a aiwatar da wannan tsari a dukkanin makarantun gwamnati da na masu zaman kansu a cewar ministan a baya-bayan nan hukumar ilimi ta sakandare ta ƙasa ta yi allah wadai da halin da manyan makarantun sakandaren ƙasar nan ke ciki tare da yin kira da a haɗa kai domin shawo kan wasu ƙalubale da ke tattare da ilimi a fadin najeriya hukumar ta lissafa wasu kalubale da fannin ilimi ke fuskanta da suka hada da karancin kayan koyarwa da nagartattun malamai da tsaffin manhajoji da dakunan karatu da na gwaje-gwaje sannan kuma masana kimiyya sun yi gargadin cewa rayuwar miliyoyin mutane na cikin hadari idan ba a dauki matakin gaggawa ba wajen dakatar da zazzabin malaria da ke bijirewa magani wanda kuma ke yaduwa a nahiyar afirka kamar yadda ya yi a shekaru hamsin da suka wuce a lokacin mace-macen da ya ninka har sau uku kwayoyin malaria waɗanda ke bijirya mahimman magani na artemisinin yanzu yanzu ba su a gabashin nahiyar afirka bijirewa magungunan cutar da malaria yanzu ta malaria ya karu a wasu yankuna daga kaso 1 cikin 100 zuwa fiye da kaso ashirin cikin 100 wasu masana kimiyya sun ce daga ƙarshe daga ƙasashe goma yaɗuwar irin nau'in wannan cuta ya wuce kima ba tare da ɗaukar matakin da ya dace ba nan kuma gwamnatin sojin niger ta sanar da rage farashin man fetur a faɗin ƙasar gwamnatin ta rage farashin fetur ɗin ne ƙasa da wato daga sefa 540 zuwa sefa 499 haka ma an rage farashin man diesel zuwa sefa 618 daga sefa 668 gwamnatin kasar ta ce matakin zai soma aiki ne tun daga ranar 23 ga watan yulin da muke ciki gwamnatin sojin nijar ta ce manufar rage farashin shine rage wa al'ummar kasar raɗaɗi musamman samun sauƙi akan farashin sufuri da na kayayyakin masarufi na yau da kullum sai dai masu nazari akan al'amuran yau da kullum na ganin ya kamata gwamnatin ta ɗauki mataki na tabbatar da ganin 'yan kasuwa a kasar sun sauko da farashin kayayyaki ta nan kuma shirin namu zai dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da karin wasu labaran ku biyo mu to sai dai kansa na za ku ji babban bankin najeriya cbn ya sayar wa 'yan kasuwar canji da dala akan naira 1450 a jiya alhamis ku biyo masu sashen labaran kasuwanci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 haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidun gani da ido domin ku riga aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke wannan manhaja sai ku dangwale ta da dan yatsa sa'annan ku shafi kanta nan take kuma za ta buɗe muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idojin da aka zayyano domin aiko mana da sakonni sai mun ji ta gare ku. yanzu kuma shirin namu zai dora inda babban bankin najeriya cbn ya sayar da dala daya akan naira 1,450 ga 'yan canji masu lasisi a kasar babban bankin ya sanar da matakin ne a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar alhamis ana ganin matakin zai samar da wadatar dala a najeriya wanda kuma zai sa farashin ta ya sauka akan naira daya daga cikin shugabannin 'yan kasuwar canjin ya shaidawa kafar yada labarai ta bbc cewar a ranar alhamis an yi cinikin dala kusan akan 1,630 amma bayan sanar da matakin farashinta ya fara sauka babban bankin ya buƙaci 'yan canjin da su saka kuɗi a bankin domin samun dalar cikin farashi mai sauƙi tare da umartarsu da sayar da sauƙi a kasuwar. sannan kuma kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na united airlines wanda shi ne mafi girma a duniya a fannin yawan fasinjoji ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewa ya dakatar da dukkanin jiragensa na fasinja daga tashi kuma yana kan tattaunawa da waɗanda suke sararin samaniya sai dai ya ce matsalar ɗaukewar intanet da aka samu ta faru ne saboda matsalar na'ura da kamfanin crowdstrike ya samu da ke shafar kamfanoni da dama kamfanin ya ce yana aiki tare da kamfanin crowdstrike mai samar da tsaron intanet domin shawo kan matsalar nan take kamfanin kan ɗabi fasinja 578 a kullum a adadi na tsaka-tsaki daga fannin labaran ƙetare kuma a yayin da gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar nijar ke juyawa kasashen yammacin duniya baya yanzu haka gwamnatin ta kulla wata yarjejeniyar haƙar ma'adinai mai tsoka da ƙasar turkiya yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasashen biyu ta kunshi baiwa dukkanin wani kamfanin turkiya da ya nuna aniyar gudanar da aikin a ma'adanai a ƙasar ta nijar duk abin da yake bukata an sanar da kulla yarjejeniyar ne a lokacin ziyarar da manyan jami'an gwamnatin turkiya suka kai a jamhuriyar nijar karkashin jagorancin ministan harkokin waje na turkiya hakan fidan ziyarar jami'an turkiya na zuwa ne a watanni bayan wato suna zuwa ne watanni bayan ziyarar da prime minister jamhuriyar nijar ali muhammad zain ya kai turkiyar hukumomin nijar sun ce ziyarar da jami'an turkiya suka kawo a kasar dorawa ne akan alakar da aka kulla tsakanin kasashen biyu a ziyarar da prime minister nijar din ya kai a watannin baya tsohon shugaban amurka donald trump ya ce idan ya sake zama shugaban kasa zai yi korar baki da ba a taba yin irin ta ba a tarihin kasar trump ya faɗa haka ne a yayin da yake gabatar da jawabin amincewa da takarar da jam'iyyarsa ta republican ta bashi a zaben shugaban kasar da za a yi a watan nuwamba a wajen babban taron jam'iyyar da aka shiga rana ta hudu kuma ta karshe a milwaukee ya yi bayani akan yunkurin kashe shi da wani dan bindiga ya yi a ranar asabar inda ya bayyana irin halin da ya ce amurka da duniya suka shiga bayan da shugabancinsa tare da tare kuma da irin matakan da zai dauka idan har ya sake dawowa kan karagar mulki a zaben da za a yi a watan nuwamba donald trump wanda ya shafe sama da sa'a guda yana gabatar da jawabin nasa wanda galibi kusan da ka ya a maimakon a ce jawabi ne a rubuce ya fara ne da kiran neman haɗin kai shugaban ya ce yanzu lokaci ne na sauyi kafin kuma daga bisani ya shiga gabatar da alkawura daban-daban ga amurkawa a jawabin da ya bayyana yadda ya tsallake rijiya da baya a yunkurin da wani dan bindiga ya na halaka shi inda ya ce hankalinsa bai tashi ba domin allah yana tare da shi to daga fannin labarin wasanni kuma mai horas da tawagar kwallon kafa ta mata ta nigeria randy waldron ya ce tawagar ta shirya domin tunkara gasar olympics da birnin paris zai karbi bakonci duk da makarar zuwa sansani da wasu 'yan wasan suka yi a wata zantawa da aka yi da shi waldron ya ce duk da rashin isowar wasu daga cikin 'yan wasan tawagar akan lokaci amma sun yi kokarin sajewa da sauran da suka iso da wuri wanda ne dai karo na farko a cikin shekaru goma sha shida da tawagar ta samu gurbin buga gasar olympics inda ta kasance daya daga cikin tawagogin kasashen afirka da za su wakilci nahiyar a gasar a yau ne dai tawagar ta super falcons za ta isa birnin bado na kasar faransa domin shirya wasansu da kasar brazil a ranar alhamis mai zuwa sannan ta kuma karawa da spaniya a ranar 28 sai kuma japan a ranar 31 a wannan wata na yuli da muke ciki tawagar ta super falcons da ta kai matakin zagayen dab da na kusa da na karshe a gasar ta shekarar 2004 ana ganin ta fada cikin rukuni mafi zafi a wannan gasa a gasar olympics da aka gudanar a atlanta a shekarar 1996 ne aka fara wasan kwallon kafa ta mata a wannan gasa inda tawagar ta super falcons kuwa ta fara halartar gasa ne a shekarar 2000 kuma ta yi rashin nasara a hannun china da ci uku da ɗaya sai kuma ta samu nasara a kan kasashen norway da amurka nan kuma lille ta yi barazanar kin sanya dan bayan faransa lini yoro mai shekaru 18 a wasanni a shekararsa ta karshe a kungiyar idan ya ƙi yarda manchester united ta saye shi inji jaridan maka liverpool ta rage sha'awarta kan euro bayan da matashin dan wasan ya buƙaci samun tabbacin sanya shi a wasa akai-akai a anfield in ji jaridar athletic tottenham na neman shiga gaban fulham wajen sayan dan wasan tsakiya na manchester united scott mctominay dan asalin scotland in ji jaridar sun arsenal na shirin haƙura da dan bayan ingila mark gohi saboda crystal palace ta tsuga masa kudi har sama da dala miliyan 70 in ji jaridar mira ana sa ran brentford ta rage farashin da ta sanya zuwa kasa da fan miliyan 50 akan dan wasan gabanta ivan tony dan asalin ingila mai shekaru 28 saboda kungiyoyi abokan hamayya ba su nuna sha'awarsu akan dan wasan ba in ji jaridar sun har yanzu manchester united na sha'awar dan wasan tsakiya na paris saint-germain manuel ugarte dan asalin